ga dai dama na gaya muku ya ba da ya janye kalaminsa na cewa ya dakatar da wannan fom ɗin saboda yanzu ga shi nan ba za ku ji bayanin daga bakinsa wato pa ko kuma ce shi ne ma cif joji na ciyawan ɗin kasuwar waya da ke kwam santa yanzu dai ya fahimci yadda wannan tsari yake mu daman wannan harka mun ce a dakatar da ita ne sakamakon ɗaukar ɓangaranci da aka yi na siyasa da abin da zai kawo al'ummar kano ci gaba muna tare da tsari ya zo ya yi min bayani a matsayina na shugaban kasuwa ya yi min bayani ya ce wannan abin ba an ware dan kwakwasiya ko dan gandujiya ba ne a'a wannan fom ne da za su koyar da sana'a ga matasa ga tsofaffi da dattawa da kowa da kowa so muka ce to da mun ba masu alakanta da siyasa idan ku za a raka kamar da siyasa a sa hoton gwamna domin yanzu gwamna da duka shi ne gwamna eh gwamna kan duniya ne shi ne gwamna amma kuma wanda akwai a Kano in dai za a yi a sa hoton wani dan kwakwasi a jiki to har yanzu ban da aka tara na da amma in za a yi da siyasa to a dora hoton ganduje ka ji mun kana gaba na jagora na abun alfahari na abun takamata to daga bangaren sai yanzu mutum nawa yanzu ka gani abu ne in kuma bai tabbata ba zan da gaya duniya cewa wannan abun kanzon kurege ne daga mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje kuma kai ma wakili ne dan kai ma tsohon sa ne wanda duniya ta sani cewa yanzu za ka iya tona aya da bakinsa ka yi bayanin mutum nawa ya ɗauki nauyi mu ka maka fom ɗin ka je har ofis ka danka masa kuma ka an so mana kuɗin mu. a usa na ofishin sakataren gwamnati media and publicity na sakataren gwamnati a madadin sakataren gwamnati da mai girma gwamna mu kofar mu a take muna da foundation da muka yi a karamar hukumar tarauni a matsayin na ɗan karamar hukumar tarauni karkashin nuruddin zubairu foundation nuruddin zubairu ya ɗauki nauyin kwama guda ɗari biyar ga al'ummar karamar hukumar tarauni su zo a koya musu wannan sana'a a madadin mai girma gwamna da sakataren gwamnatin jihar kano nura da bai shi ɗauki wannan nauyin muna godiya ne gaskiya gaskiya kun yi kokari kuma gaskiya kun taka rawar gani a harkar nan saboda haka ina kiran dukkanin al'ummar kano da su zo wannan abu mun duba mun ga tsari ne mai kyau da su zo su yi rijista a wannan tsarin su zo su shiga a koya musu wannan sana'a domin ci gaban al'ummar kano baki daya don haka ina kira a matsayin da shugaban wannan kasuwa da za a yi wannan tsari a wajen ina kira da dukkanin wani dan kano ya garzo ya rijista da wannan tsari domin tsari ne mai kyau kuma mun fahimci abin yadda ya kamata to muna godiya muna godiya ga shugaban kasuwar waya wake wato shamsu gaskiya wanda aka fi sani da pa to muna godiya kun ji dai gaskiya irin hoɓasan da gwamnatin dr abdullahi umar gandu da ta gargashin jagorancin nura zubairu wanda suka ɗauki nauyin mutum 500 a gaskiya kun yi namijin ƙoƙari kuma allah ya sa a cika allah ya ba da lada kuma allah ya sa wa'anda aka koya wa su masu koya wasu wasu wasu wasu wasu muna godiya daga naku hafizu official